Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka da za a iya jin mu kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a tara ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne game da al'adu da kuma nishadi kamar yadda aka saba. To haka yake Maryam inda za mu tattauna game da tarihi ko kuma gidan tarihin bakaken fata Amurka wanda aka kafa a nan Amurka wanda ita kanta abokiyar aikin tamu Maryam ta samu ziyara gani da ido. kun dai sande mutanen na amurka bukaki mutane ne da suka juri zamanin bauta suka yi fafutukar samun yancin su a yakin basasan kasar kuma har da na ba ma nasu yancin ba ma har da na wasu ma suka juri zamanin da ake wariyar launin fata kai mutanen ne da sun ga haza a cikin kasar nan ne wannan ginin da muka je an ɗauki kusan shekara goma sha uku tun sadda majalisa ta ba da eh, izinin a gina shi sai da ɗauki kusan shekara goma sha uku kafin aka gama shi A bangaren nishaɗantarwa mun tattauna ne da ɗan wasan kwaikwayon nan daushe. Wata rana dai kwatsam Ibro sun dawo daga tafiya sai ya zo gidan wannan wasan yawo. Ya ganni ya kira na ya tambaye ni ya sunanka na gaya masa a wace unguwa kake ci to gobe da safe ka zo ka same ni a gida. Allah cikin ikonsa gari na wayewa ne sammako na je gidan Ibro na gaida shi ya ce na ga diramar saboda haka kana kokari Akwai amsoshin ku daga Facebook da Twitter da muka muku. Ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa me kuka fahimta da amfanin kafa gidan tarihi don adana bayanai da kayayyakin tarihin magabatanmu. Sakon farko daga Akilu Ishiyawa zangon daura ya ce yau da gobe hakika tarihi abu ne mai kyau da mahimmanci musamman tarihin manyan magabata wato annabawa da sahabbai da manyan salihan bayi kana karanta tarihin su imaninka da iliminka na karuwa kuma kwakwalwarka na kara budewa ga kuma yawan lada ana rubuta maka. Sai Adamu Ingul da Barno ya ce yau da gobe kafa gidan tarihi abu ne mai kyau da tarihi saboda sai da gidan tarihi na baya za su san asalinsu da kuma sanin tarihin shugabannin da suka gabata ala misali a bauchi gidan tarihin marigayi sa abubakar tafawa balewa a birnin maiduguri kuma akwai kayayyakin tarihin mai rabe da kuma wuraren yawon bude ido na sanda kyarimizu sai kuma nasiru kainuwa haɗeja albani ya ce kafa gidan tarihi abu ne mai kyawun gaske domin yana taimakawa wajen samun tarihin mutanen da ya kamata mu yi koyi da halayensu saboda sun sadaukar da rayuwarsu domin al'umma su ji daɗi sai ba guda haruna ya ce yau da gobe ikon allah adana gidan tarihi a kowace ƙasa yana da amfani kwarai da gaske saboda zai tuna wa al'ummar duniya suna da jan aiki a gabansu kuma zai dinga jan hankula al'umma a kan su dinga jin tsoron allah saboda komai ɗewa sai mun zama tarihi a cikin wannan duniya tamu sai kuma fatima ahmed india gashuwa ta ce tabbas yau da gobe ikon allah Muna goyon bayan kafa gidajen tarihi domin a aje bayanai ko kuma kayayyakin tarihin magabatanmu to sai mu ce ya yi daidai domin tuna baya shine roƙo in ji masu iya magana. Sai lamaran Idris ya ce abin da na fahimta game da amfanin kafa gidan tarihi don adana bayanai da kuma kayayyakin tarihin magabata yana taimakawa wajen ilmantarwa nishadantarwa da kuma samar da kuɗaɗen shiga. sai kuma abba sa'ad mahuta ya ce yau da gobe rashin gidajen adana kayan tarihi shine silar taɓarɓarewar al'adar mu musamman a arewacin ƙasa ta najeriya don haka gina irin waɗannan gidajen yana da matuƙar muhimmanci ga al'umma sai rabi'u nuhu na buka ya ce yau da gobe tabbas tarihi wani ilimi ne mai muhimmancin gaske ga rayuwar dan adam domin in babu tarihi ai babu yadda za a yi mutum ya san shi ko wane ne saboda haka lalle tarihi ba abun wasa ba ne ga rayuwar biladama a tawa fahimtar sai bashir kabir ya ce asalam shi dai tarihi yana taimakon al'umma domin su san asalinsu in babu tarihi to kana iya mancewa da asalinka da kuma kabilarka da al'adarka sai aliyu jibo ya ce ai kayan tarihi suna da mahimmanci sosai domin akwai ababen da za a ta yi wa mutum kwatance amma ba zai gane ba har sai ya gani a zahiri don haka ba da tsaro da kulawa wajen kare gidajen adana kayan tarihi abu ne mai kyau sai hawa ahmad bajoga ta ce salam yau da gobe hakika samar da gurare na musamman don a adana kayayyakin tarihi haka wani abu ne mai mahimmanci ga waɗanda za su zo a baya maimakon su gani a rubuce su karanta sai su gan shi zahiri ba faɗa ba sai malum na muduwa ya ce salam yau da gobe hakika a ci gaba da kafa gidajen ajiye-ajiye domin yana da matukar mahimmanci sai kuma idan muka leƙa shafinmu na twitter Adchaza underscore Ibrahim ya ce adana kayan tarihi yana da matukar amfani domin idan babu tarihi mutum ba zai san asalinsa ba balle ya san waye shi. Sai a Sadiq underscore Belel ya ce yau da gobe ni abin da na fahimta game da gidan tarihi shine wani wuri na musamman wanda ake keɓe shi don adana wasu kaya na iyaye da kakanni. sai daga ƙarshe adke bashir ya ce kafa gidan tarihi tamkar madubi ne na al'umma domin su duba asalinsu da ƙabilarsu da kuma al'adarsu to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni yanzu kuma sai a biyo mu a nan ɗakin shirye-shiryen namu dan jin bakin Maryam Bugaje akan gidan tarihin da ta ziyarta. Eh haka yake kan zamu ji ta bakinta. Malama Maryam ina kika je ne ran nan da muka ce kin je kalato mana wani abu saboda mm. yau da gobe wata rana. ai usman yanzu kana so ka je wurin nan ko babu sai kowa tikiti suke bayarwa eh. tikitin duk sun kare mm-hmm. mm-hmm. eh, sai shekara ni da kirma na samu na eh, watan maris shekara mai zuwa nan da wata hudu wannan mm. shigar da kika kin samu kin shiga ne albarkacin aiki aiki wallahi kamar alhamdulillah <laughs> to maryam mm. wannan wuri da aka yi Mm. Ah, da farko dai ah, yaya aka yi sannan da kuka shiga da me da me kika gani ba mu mm. To, kun dai san dai mutanen na Amurka bukaƙe mutane ne da suka juri zamanin bauta, mm. suka yi fafutukar samun 'yancin su a yakin basasan ƙasar, kuma har da na ba ma nasu 'yancin ba ma har da na wasu ma, suka juri zamanin da ake wariyar launin fata. Kai, mutanen ne da dai eh, sun ga haza a cikin ƙasar nan ne. Wannan ginin da muka je an ɗauki kusan shekara goma sha uku tun sadda majalisa ta bada Eh, izinin a gina shi sai da dauki mm. kusan shekara goma sha uku kafin aka gama shi kuma wanda ya mai taswiran wani dan gane ne eh. asalin asalin gane David Ajayi yanda kaga wajen ginin yayi wani irin hawa hawa uku haka ɗan nan mm. kamar wani eh. kai haka to sun so su siffan eh kamar gamu haka <laughs> sun so su ta gini yayi kamar kambin yarbawa kuma banda haka sun yanda kuma dan ya tashi ya miƙe mm. suna so ya nuna kamar hannu ya daga kamar addu'a addu'a da nuna mutanen ne da suka sha wuya suka sha fama a kasar kuma mm. irin juriyar su da ya eh. eh, siffanta wannan eh to tun hmm? san kafin ki ci gaba a dan mm. abin da na kalla na tarihin shi wanda yayi wannan taswira eh. shi David Ajayi din nan bayarabe ne amma dan asalin kasar Ghana ne kuma an haife shi a Tanzania hmm. yawa yayi ya wace saboda babansa diplomat ne wato diplomat ana nufin mu yawon irin ofishin jakadanci aikin ofishin hmm. jakadanci irin jakadu ne ko jakada ya ce cewa to shi sa ya je sannan ya shiga ingila yana shekara tara ne sannan ana kiran shi ghanaian british hmm. yau wato dan ghana ne amma dan Birtaniya ne mai asali da Ghana hmm. saboda haka eh, bakin bature ne shi ma ah, to Allah gaskiya Allah ya bashi basira kamar na ko eh, sannan kuma kin san wani abu hmm. da mm, zan kara mutane wanda wannan na karanta ne wannan ginin gaba ɗaya da wannan zayyanar da wannan taswirar dala amurka miliyan 500 Jam! Ya ci kuɗi. Ya ci kuɗi, ya da ma mu muka yi ta soye da Kuɗaɗe ba kaɗan nawa kenan a naira. A'a ban san faɗa saboda kar jinin mutane ya buga. gaskiya kam da ya ci kudin sa dai gaskiya ci kudin sa mm. don hawa hudu ne a cikin wannan ginin mm. ya faro daga uh, hawa na karkashin kasa shine basement bodan HA zai da suka tsara shi yabdan ya bada labari bi da bi mm. ana so ka faro shi in ka je ziyarar wannan gurin adana kayan tarihin ana so ka faro tun daga wannan shi hawan na kasa shi wannan hawan na kasa kana shiga zaka ga duhu ne da irin irin dai da kuma a mammatse mm. suna so su nuna yadda ka san a tatakure eh, yadda mm. jirage da ya dauko bayi a oh, zamanin da ina mm. fahimce ki kamar kenan kasan shine kaman irin jiragen ruwa da suka kawo su kenan. Eh jiragen ruwa da suka kawo su ba ga hoto ai mun sa eh, wannan masu eh, saurara za su iya gani. za haka ake ɗauko su an cunkushe su guri guda ba eh, nan suke kashi nan suke fitsari to wallahi wasu ma haka wanda yake eh, ga labaran iri iri shi dr franklin shi mai mai jagora ya nuna mana yana ba mu mm. labari din nan yake cewa wasu ma cewa suke baki ne ko bature ne baki ne shi ma mm. ai yana yana ba mu labari ya san ya je ya diddigi ya gano eh, asalinsa tun zuwa kakansa shi ma wanda aka dauko shi ke ba da labarin abubuwan eh, yanda tsarin dakin eh, adana kayan tarihi yake eh akwai akwai maganan da kike na cewa hawa banda na kasa a cuccuce sai kuma hawa mai bi da shi ibrahim gama mm. baka labarin na kasan nan da shine mai tashin hankali in ka Eh, laga eh. kuma sun aji an nuna irin wani katako wani jirgi dai na asalin jirgin dako mm. da aka dako bayi a mm. musu akwai wani eh wani eh, mm. da wannan sun sa shi a cikin dan gilashi haka ina kana iya gani eh ga wasu ankwa ankwa nan da aka sa su wannan kai gurin dai wannan maryam ya wuce ankwa sai dai mari <laughs> ai usman da safina in ka shiga gurin hankalinka sai ya tashi eh. za ka je hadda irin riya da irin eh. mutane da wanda aka ɗauko na tarihi da mm. ake dan bada labari wai wasu gwammacewa suke su fada cikin teku su mutu mm. da su rayu a cikin wannan jirgin dan mm. saboda nan ake aka amma matsa suke su mutu wasu suna mutuwa nan suke kashi nan suke fitsari ba walwala to dai mutanen nan dai sun wahala dai eh. kuma da fil azal kafin mm. a fara ɗauko bayi daga afirka mm. san mm. bauta kowa ana, ana iya bautar da shi mm. amma mm. ba a mai da ne ko kai eh, ne ko wani mm. kala ne kai to mm. amma ba a bai da bautarwa bakin abin bakin fata ba sai da aka fara ɗauko su zuwa amurka lokacin ka san turawa suka samu wannan shiyar suna so su su menene uh, economic development din ka ciyar da tattalin arzikin eh to shi sa aka mafarin aka aka ta ibo mutane aka ta ibo mutane kuma ko wani littafi da na karanta shi ma na tambaye shi Dr. Franklin din mm. a cikin eh, bayan da aka ɗibo yawanci ka san su na ɗauko ba ɗauko mu daga shiyar mu ba eh yawanci da wanda suke bakin teku wanda suke mm. bakin mm. teku din nan wuraren garuruwan Yarabawa da da eh, eh. haka amma can ba ara eh musamman da Yarbawa kam gaskiya shi sa ma ina ga taswira aka yi ta tana da nasaba da wani kambi na Yarbawa Yarbawa kuma banda haka ma Amurka a za a yanzu in suka je suka yi wannan test din nan da a gano asalinka yawanci zaka gani su ana ce musu yawanci sun fito ne daga Najeriya ma. Mm. Ni na haɗu da mutane kala-kala masu haɗari. Kenan bakaken Amurka dai da yawan su daga Najeriya ne. To amma dai za ka gani da <laughs> irin a ce musu kashi a cikin jinin su kashi arba'in ko talatin na jinin su na Najeriya ne sauran sa ka mm. ɗan kaɗan ne. Eh. Eh. Mm. To. an ce akwai cikin akwai cikin wanda aka kwaso cikin bayi akwai eh, kashi eh, ashirin cikin 100 mm. musulmai ne. Eh, mm. eh kamar wannan da muka yi magana shi da ke tarihi wannan yara Mahmud. Amma su ba haka kin ga suke faɗa ba. Na ji kin faɗi wani suna ne ni na ce yara Mahmud kin faɗi wani suna. Safina ban bata labarin ba masu da masu sauraro wani um, uh, bawan Allah malami na a jami'a mm. yake bani labari farkon da ya haɗu da ni yake ce ah ya gani bahaushe ya zo sami same ni yake cewa ai ya je ya yi ya binciko eh, tushensa hmm. ya gano cewa wani kakansa ya gano har kakansa wanda aka dauko daga matsayin bayi hmm, bawa hmm. bawa daga afirka ya gano shi sunan shi kuma eh, yaro muhammad aka maida shi amma sunan shi asalin shi dai sunan shi muhammad yaro yace kuma ya gano cewa yaro da hausa ne to kuma ya ji daɗin gani na bahaushe ni ce bahaushe ta farko da ya fara haɗuwa da ita kuma abin al'ajabi abin ko da yake ba ba ba alajibi zan ce ba mm. in kika ga hoton in ka ga hoton na nuna maka ai eh, Usman wallahi za ka wannan kama da wannan sai kama ka san jinin sa ne dan tija da dan mm, lofi din mm. sa da kaya haka eh, ikon Allah insha Allah za mu ma sa masu eh. sauraro ku sa ido ku gani za mu sa hoton uh, shi shi da kaban masu gani ta Facebook live ta Facebook eh ku biyo mu a Facebook live din mu ku mm. gani sai da aka wuce uh, wannan hawan nan na kasan nan na tarihin uh, yadda aka bautar da mutane yadda kuma wannan sai kuma muka ci gaba zuwa wani wuri da aka farkon da aka samu eh, amurka ta samu yancinta daga birtaniya mm. eh, thomas jefferson ya ce ai all men are created equal mm. lokacin suka yi eh, eh, declaration of independence in su kenan ko yin declaring eh, ya ce wannan all men are created equal duka mm. ma wannan amma banda bayi kenan amma mutumin nan a rayuwarsa ya tara bayi kusan sama da 600 kuma mm. har ya mutu bai taba yantar da ko guda ba ƴaƴan shi ma bayo su bayi da ya haifa da bayi akwai su aka ci gaba da kuma nuna guri yadda suka yi wa fafutuka aka yi zo aka yi yakin basasan kasar mm. suka samu yancin su aka kuma wuce bacin da suka sami yancin su aka maido musu da yancin su eh, aka kuma koma jim mm. crow eh, wani eh. lokacin aka sa rika sa wasu dokoki da zai rika tauye musu haƙƙin su aka fara kuma wariyar launin fata mm. sosai segregation mm. sai ku ƙara gaba hawa na uku shine yadda suka yi rayu a segregation wato maganar da eh, wariyar launin fata ah, eh wannan duka suka haye aka haye sama kuma sai ko zo lokacin civil rights movement lokacin mm. su Martin Luther King da suka tafa kan samun yancin su rajin kare yanci da eh wannan in the 50s 60s shi ma abin da ya jawo wannan bayan wani bawan Allah wani yaro da ya je south Mm. kudancin kasar eh, eh. kudancin kasar daga chicago mm. ya je ga ziyarar uh, kakarsa daga zuwa ko ya ga wata turi ya ga mm. irin ya yi mata magana ne to dan ya yi mata magana lokacin lokacin south kudancin kasar ana warin tafi zafi eh tafi zafi dan koya ma ita baturiyar magana shi mijin baturiyar mm. da wani dan uwanta da dar suka bi shi gira suka dauke shi suka je eh. suka mai kisan gilla eh. ita mahaifiyar yaron ta ki wanda da aka mm. gano gawan ta ki ta bari san sai eh, da aka yi menene zama funeral din shi binnewan shi ta ki ta rufe gawan ta ce tana son duniya kowa ya gani abin da aka madanta wannan ma ya kara ingiza wannan civil rights movement din maganan fafutuka fafutuka har suka samu yanci tashin su to aka ƙara sama hawa dai na ƙarshe zai zo dai yanda suka samu yadda suka rayu har suka zo eh, shi dai wannan exhibition din ko mm, eh, wato wato wato nuna nunan kayan tarihi eh ya eh, an kare shi akan Obama mm. su yanda suka yi fafutuka har suka samu samu bakin shugaban kasa bakin shugaban kasa abin mm. tarihi abin tarihi ne sosai to saboda haka wannan wuri na da mahimmanci sosai kamar yadda shahararren mai waken kasidar Amurkawa bakake marigayi Langston Hughes ya ce mm. ya bayyana a cikin wata kasidar sake cewa ni ma fa ba Amurke ne mm. saboda haka wannan wuri yana da mahimmanci kwarai dan ba wai an yi shi bane uh, domin Amurkawa bakaki kawai ba a'a mm. na Amurkawa ne gaba daya waɗanda suka haɗa hannu kuma suka kafa wannan ɗakin tarihi sun yi ne domin su isar da sako ko kuma jaddada cewa tarihin Amurka bakaki tarihin Amurka ne mai mahimmanci idan kuma ana so a gane tarihin kasar to dole sai an haɗa da tarihin Amurkawa baƙaƙe domin samun samun cikakken fahimtar kafuwar wannan babban kasar amma fa mutanen na fa sun yi adana kaya ba wasu abubuwa shekaru ɗaruruwa wai wai wai kin ma tuna min yanzu kin ga a Kano muna da gidan dan hausa muna da wane ne a museum muna da waye museum a kaduna muna gidan dan amma yawanci in kika je mutanen mu ba a tallata abun mutanen mu ba sa fada wa duniya mm. mutanen mu ba su sa shi a tarihin makaranta ba mutane ba su sa yanda ma yaran mu za su so su je su ga irin wannan wuraren ba to irin wannan abubuwan ya kamata mu yi koyi da irin wallahi kam wallahi yanzu a nan Amurka in ka shigo a cikin Washington DC museum nawa ce ni kaina da yara yanzu kala na je na je tarihin Amurkawa wanda suke yan asalin native Americans na wato ainihin eh, indiyoyin eh, yawon daji da mm. ake cewa na amurka din nan mm. mun je na adana kayan tarihi banda na jiragen sama banda na wane ne ga nan da yawa ni ma kai na fa ba taba zuwa ni ba taba zuwa daki adana ni museum a Nigeria ba ba ma san akwai su ma ba amma a can gida Maryam eh. um, a can gida muna da ministries ai mm. muna da ministries na art and culture kuma ba su taimakawa ba su wayar da kai ba su nuna mutane amfanin rhetoric question nake so don was going to conclude mu wai shin ba muna da eh, eh, gidan tarihi ba ne mu a eh. ta irin ministry of culture art and tourism wai ne suke ne ne to kin ga yanzu misali kamar yadda ake faɗa din in aka ce rhetoric irin tambayar da bata da ansa shin me suke yi ba ana nufin ba sa komai ba ko abin da ake nufi shine me suke gaya wa mutane eh safinatu mm, yawa saboda in ba su faɗa ba waye zai sani in ka tambaya baka san ansa ba ya zaka ka yi da wannan yanayi ni ne kake cewa akwai wannan eh, na arewa house arewa house eh. na so zuwa na san da shi amma dai ba kamar ta hanyar gidan kuma ake wucewa eh, ban taba <laughs> taka in je da kai na eh, wurin nan ba mm. don saboda ban ma san me ake ake na san dai ko an ce akwai mm. kayan sauraron ne ko duka akwai na sitar rauna zaki ga rigunan sa wandunan sa rawanin da yasa da kuma mm. abubuwa da yawa wanda yake karkashin jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kenan wanda zaki ga lokaci mukan kira masana tarihi a wurin mukan dan tattauna da su wani lokuta a cikin shirye-shirye Oh, yau eh. insha Allah dai next time dai na samu eh. dama yawwa a samu a leka <laughs> Allah ya yarda eh, to yanzu bari mu je ga yawwa yanzu bari mu je ga Mustapha Nasiru Batsari Mustapha Nasiru Batsari yo mana tsaraba da wani dan wasan kwaikwayo wato asabe idan na zauna kan kujerar tukin mota na samu na dafe su tiyari ne masa rikon ajali sai ne sati ina mm. ba tare da na kimta ido ko na ji bacci ba Inda daga rana haka zan Wato, <clears throat> Asabe. Ina ƙara gaya miki. Duk mutumin da izama zama shugaban ƙasa na Najeriya, babu wanda ban tuƙa shi ba. Ni na tuƙa shi. Tun daga kan sardauna abin da ito kan Yakubu gawan. ya mirgino ita ko kan shagari ya mirgino ya taho kan janaral murtala ramatu muhammad zuwa kan baban gida to assalamu alaikum masu saurare sunana rabi ibrahim wanda ake min lakabi da daushe a cikin fina-finan hausa da farko ka ba mu takaitaccen tarihin kamala to takaitaccen tarihi na ni dai an haife ni a cikin jihar kano cikin wata karamar hukuma da ake mata lakabi da ajingi so bayan an haife ni ina aji hudu na firamare harkar aiki ta juya wato mahaifina ya taso daga nan zuwa garin wudil wadda dama muna da famili da komai a nan to anan na zo na karasa karatun firamare na kuma nan na yi shiga makarantar secondary wato wudil gamman teachers college ta garin wudil wacce ita ce university kut a yanzu makarantar horon malamai bayan na kammala na ɗan zauna gida na ɗan fara harkar kasuwanci daga nan sai na sake sha'awar na sake komawa ƙarin karatu inda na je gumal na karantu wato harkar ɓangaren zanen gidaje daga nan na dawo na zo na ce to bari na tsaya na tsinduma cikin harkar kasuwanci to ina harkar kasuwanci nakan sai ya duka haka da shaddoji a wannan lokaci ina saidawa har nakan yi tafiye-tafiye zuwa jihohin arewacin najeriya irin su yola bauchi wato irin su maiduguri damaturu eh, eh, taraba a wannan lokaci to da na dawo ina nan allah cikin ikonsa sai na fara sha'awar na ba da gudunmawa a cikin harkar hausa na kallon fina-finan ibro da siyau ta yi a wancan lokaci su kulu su katako da su dan wanzan sai na ce to bari na shiga wata kungiya dan ta zame min kaman wato nan ne zan fara daukar darasi inda na zauna da wani ana ce mai haruna soko da wani awwalu wani dan zaria da kuma wani abdulkadir mutumin wudul su ne na a wannan lokaci kuma muna nan muna nan allah cikin ikonsa har wata rana dai kwatsam ibro sun dawo daga tafiya sai ya zo gidan wannan wasan yawo ya ganni ya kira na ya tambaye ni ya sunanka na gaya masa a wace unguwa kake ce to gobe da safe ka zo ka same ni a gida so Allah cikin ikon sa gari na wayewa ne sammako na je gidan ibro na gaida shi yace ce na ga diramar ka saboda haka kana kokari ina so gobe ka zo ta ka zauna tare da ni wato a gidan wasa kuka fara haduwa da ibro eh a gidan wasa muka fara haduwa da yamma haka misalin karfe 5 da yan mintuna sun dawo daga Nijar sai ya zo gidan wannan diramar kallon wasa so da aka a matsayinsa na wanda yake tauraro kuma yana yake babba shugaba da na gan shi ma dai sai da gabana ya dan haɗu saboda bai taɓa gani na ba abin ya yi min kwarjini so sai ya kira wani ya ce na tsugunna na gaida shi ya ce ya sunanka na ce rabiu a ina kake na ce a gidan malam ibrahim amsa ya ce mahaifinka ne na ce eh. ya ce to gobe da safe ka san gidana na ce eh na sani nan bakin kasuwa wudule ce to ka zo ka same ni yanzu kamar kimanin shekaru nawa kenan da haduwarka da ibro eh gaskiya daga haduwa ta da ibro zuwa yau za a kai kimanin shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas eh, mu dan kuma baya kaɗan shi wannan daushe ina ka same shi to wannan suna daushe na samo shi ne a wata tafiya da muka yi muka je bauchi a cikin harkar wasan. cikin harkar wasa muka je wasan kwaikwayo haka da 'yan koroso hmm. to a lokacin nan nakan fito a drama ni kaina dai ban san kaina ba hmm. haka zan yi ta 'yan dabaru dai 'yan kallo dai a ga an samu an nishadantar da su hmm. to akwai wani sakataren tafiyar sai ce to gaskiya mu mun gaji a zo gari ba a san ka ba ana cewa wannan waye wannan waye so da haka kowanne dan wasa yau yi kawai ya ba mu suna ko mu sa masa suna Mutanen mu suka yi ta ba da suna a lokacin akwai wani bandaro akwai wani manjagara akwai shantu sai na tsaya na ta nazarin sunan da babu mai wannan suna industry sai na ce ah, to ni kuwa ko na sa daushe ne tunda daushen na ai daushen goro ko tsofaffi in za su ce a kawo goro a kawo musu daushe saboda komai kankanta sakaci zaka gamsu sai na ce to ni dai a rubuta min daushe to wallahi a misau a misau na fara a nan na kirkiri wannan suna aka rubuta shi a allon gidan sinima din a da wannan ya zo ai ga wani ai ga wani ma daushe wane ne wannan wane ne wannan to daushe yanzu ya kaji ya kake ɗaukaka a harkar wannan al'amari to a hakikanin gaskiya ni dai ina ɗaukar kaina dan wasa dan ban taɓa ɗaukar kaina cewar na kai wani ko na fice wani ba ina ɗaukar kaina kawai dan wasan hausa wanda yake wasan kwaikwayo kuma yake nishadantar da al'umma kuma daidai gwargwado mutane suna fahimta wasu su fahimta wasu kuma ba za su fahimta ba to amma mafi akasarin waɗanda suke fahimtar su ne mafi rinjaye kuma ina kallon kaina kullum a wanda ya zauna a ƙarƙashin wanda shine uwa uba a masana'antar na alhaji ibro mai gidana ne kuma ina alfahari da shi kuma ina masa addu'a tun daga ran da ya rasu ban taba tashi ban tuna shi ba kuma ban taba kwanciya bacci ban tuna shi ne masa addu'a ina so in kawo ga wannan gabar ah, yanzu kana harkar wasan nan ba tare da babban aminin ka ba a cikin harkar fina-finai kuma kamar yadda ka faɗa mai gidanka a ya kake ji yanzu to ka san wani lokaci hausawa suna cewa wai a rashin uwa ake yin uwar ɗaki so a hakikanin gaskiya ba wai ni ba duk ɗan wasan da yake wasa yake drama da ibro sai ya amfana wani abu sai ya ƙare da wani abu a wajensu saboda shi ne idan an zo zai ce yi kaza ko kuma idan na shaƙe ka shaƙe ni darakta yana tsaye kyamara tana kan ku amma ba za a ji lokacin da yake raɗa ma ba mare ni shaƙe ni zan yi kaza kai ma yi kaza to yana yin wannan to daga lokacin da Allah ubangiji ya ɗauke mana shi dole dole mu yi haƙuri katanga ce wacce ta faɗi ba wadda ba mu da gurbin cike ta wallahi ba mu da bulan cike ta shi kaɗai ya iya abin da ya iya mun rasa shi har abada so da haka kawai ana yi akwai abokanan aiki wadda ana aiki da su kuma daidai gwargwado 'yan kallo suna kalla kuma muna jin daɗi kuma ba mu da ba mu da wata matsala da su misali in ka ɗauka a yanzu kamar bosho muna aiki kuma bai da wani problem tunda shi mutum ne wadda zaka ga dan ce dattijo ne tunda ya fi ni shekaru ya kusa haifata so da haka muna aiki da shi bai da wata bai da wata matsala misali kamar su alasan kwalli kaga duk ana aiki su shewa san kanan nan duk suna yin kwamedin nan yanzu muna yi bisa ba mu da wancan gurbin ba kuma ba mu da yadda zami Allah cikin sunan kana ganin har yanzu dai ba a mai gurbin marigayi ba za a mai ba ba a maye ba kuma ba za a maye ba Allah zai iya kawo wani zuwa wani lokaci ya ɗaukaka shi tunda Allah ne ke ɗaukakawa ya ɗaukaka amma kwamedin a yi maka irin na Ibran a yi maka dariya irin dariyar kwamedin a yi maka kuka irin kukan kwamedin duk abin da ya ga ya dace da shi shi kaɗai ne ya iya kayansa kuma ita kanta masana'antar fim industry tana faɗa a je a yi kaza don babu shi a je a yi kaza ba muka je aiki aiki ya rikice sai ka ga produsa ya jigom ya tuna ina ma ibro na muna yi so haka dai muke ta yi ana ta yi misali kuma dukkan yan wasansa suna nan cinnaka bayan rasuwar ibro muna ganin ga cinnaka shi ma muna yi duk dai ana tare shi ma Allah ya ɗauke shi so akwai su bawa mai kanwa akwai su dabalo akwai su bawo akwai su sai du'a'i akwai su guga wadda duk ana tare kuma ana yi kuma duniya tana kallo kuma duk ana jin su sai dai wancan gurbin na ibran dan ibran an rasa dan duk kallo duk dan kallo idan yana kallon comedy idan ya nishadanti ya nishadanti in ya kure ya je makura sai ce kai dan ma ibro bayyana <laughs> to Allah ya sa mm-hmm. mu dace kuma Allah ya sa mu cika imani mm. eh to Rabi Ibrahim kenan daushe kenan wanda aka fi sani a cikin wasannin kwaikwayo na Hausa musamman na bandariya mm. wanda wakilin mu ya tattauna da shi a wato Mustapha Nasiru Batsari mm. to ga wani sako daga cikin shafin mu na Facebook live ko da ake mu yanzu haka muna godiya yace ina je na cewa ne kamar ko a kira oh yace salam shirye-shiryen ku sun yi kyau a zai ta Zainab Magaji eh oh mace ce ma ga ta ne ce ta ce da za a taimaka halima a dan kira ta su gaisa ko Allah <laughs> sarki da masu sauraro ana iya tuntubar mu ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata duka duka nan shirin ya kammala a madadin Maryam Bashir Bugaji Safina sada da Sodangi Daniel Brown shine ya da umarni sai injiniyan mu na yau da kuma ni Usman Ahmad Kabara a madadin Jarmai da ya hada mu a Facebook Live nake cewa mu zama lafiya daga birnin Washington DC yau shirin su ba sa daina ba masu wasan kwallo